watanni biyo bayan gudanar da zaɓuɓɓukan ƙananan hukumomi a jihar yobe arewa maso gabas hukumar zaɓe mai zaman kanta ta jihar ta bakin shugabanta alhaji muhammad jauro abdu ta ce tana da ƙwarin gwiwa hukumomin zaɓe a jihohi za su iya gudanar da ingantattun zaɓuɓɓuka idan aka sakar musu mara a wani hira da na yi da shi a damaturu ya ce hukumomin har zaɓuɓɓukan gwamnoni za su iya gudanarwa ka gudanar da wannan zaben a lokacin da kamar al'umma a najeriya suna gani kamar hukumar zaɓe na jihohi kamar abu ne wanda su gwamnoni suka sa su a aljihu a'a ni ban yarda da wannan harshashen ba a kin san dama shi dan adam ba za ki raba shi da korafi ba kuma ko me ka faɗa komin kyanka wani zai ce kafi kowa muni a duniya a sani na tun da na zo wannan hukumar zaɓe yau shekara shida mai girma gwamnan jiha bai taɓa takowa gurin nan ya sa mana baki a abin da muke yi ba kuma ko mutum yana so ko baya so wannan ita ce gaskiyar ba kuma zan fito in faɗa abin da ban san shi ba tana nufin idan har aka sakar ma mara ma hukumar zaɓe na jihohi aka wadatar da su da kayan aiki da komai kana ga za a ita yin zaɓe mai kyau a ƙananan wallahi ina tabbatar miki ba ma ƙananan hukumomi ba da zai yiwu sai a bamu zaɓen har gabanoni za mu aiwatar da shi fiye da yadda kike zato kaddara kamar yanzu hukumar zaɓe na ƙasa ta kira ka akan a bada shawarwari ganin cewa kamar zaɓuɓɓuka na gama gari ya kusato <laughs> sa'aratu wannan wani abu ne wanda ba na so ma in yi maganarsa ai shi za ka iya tilasta doki zuwa rafi ba za ka tilasta masa ya sha ruwa ba to daga ƙarshe menene fatar ka ni fata na watan abin da nake so 'yan siyasa su yi ba yadda za a yi a ce mutane biyu sun zauna suna takara a ce kuma kowa zai ci amma a ce kullum bamu da aiki sai korafe korafe gaskiya wannan na gani siyasa ce mara ilmi ya kamata jama'a su ilmantu idan mutum ya ci a taya shi murna alhaji muhammad jauro abdu shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta na jihar yobe ganin cewa zaɓuɓɓukan na ƙananan hukumomi a jihar yobe ya ci karo da matsaloli da dama kama daga rashin tsaro da wasu suka ce zai hana gudanar da zaɓuɓɓukan da ayyana ƙauracewa zaɓuɓɓukan da wasu jam'iyyun siyasa suka ce sun yi yasa na tuntuɓi babban lauyan hukumar zaɓe a jihar barista muhammed sani adamu ta wayar tarho ko a halin yanzu san maci nawa suka samu mu dai har dai lokacin da doka ta ɗiba wa kotun sauraron kara ya kure ba wani wanda ya aprocin mu da takarda cewa ya kai kara ko korafi akan zaben da muka gudanar wani ba zaɓe shi daidai an wani wanda ba shi ne ya ci ba ba wanda ya kawo wannan koda barista muhammad sani adamu babban lauyan hukumar zaɓe mai zaman kanta na jihar yobe kundin tsarin mulkin najeriya ta amincewa duk ɗan takara da bai yadda da sakamakon zaɓe ba ya je kotu sa'adatu muhammad fawo muryar amurka daga gombe a najeriya